والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ قراتمنا الشمائل المحمدية والقصائد المصطفوية مع الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي a nan masallacin sabu bawar street a unguwar karewa jimai yola a yau insha Allah za mu yi darasi na 21 kuma za mu tashi babu ma ja a fi sifati kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shi'a babin da ya zo yana bayanin siffar maganar manzon Allah ta zama a waƙa ko mu ce waƙi abinda ake cewa shi'ir shine kalamun maudunun muƙaffan yuqsadu bisat wato magana ce da ake aunawa wanda take da kafiya kuma ana nufin yin waka magana da aka auna kuma wanda take da kafiya kafiya shine karshen baiti wanda wajen khalil bin ahmad al-farahidi wanda shi ne kirkiro ilimin harutu wato ilimin sanin ka'idodi na tsara wake na larabci shi ne min akiri sakinin ila karbi sakinin yadi iman musa harfi da zika zo shi ne kaje ƙarshen baiki tsauri na ƙarshe sannan ka yi baya-baya zuwa ga tsauri na farko tare da harafin da aka yi wasanci shi ne ake cewa fafiya ana ake fi da da sauransu a wurin asfash kuma wanda ɗalibin khalil bin ahmad din ne alfarahidi shi kuma yake kalma ta ƙarshe kawai ita ce ita ce kafiya ana dai waka dole ta zama tana da tana da kafiya shi khalil bin ahmad alfarahidi shi ke kiro ilimin wato waka ko kuma auna waka ya fitar da albuhuru shi'riya wato aune-aune wanda aune ya ambace shi bahar baiti sadaran waƙar gaba ɗayan ta ya ambace ta baiti sannan sadara ta farko a wakan ya ambace ta sadarul baiti na ƙarshen kuma ashirul baiti sannan julloli biyu na farko ya ce musu hashau na farkon baitin na ƙarshen kuma yake masa barko a can kuma wancan na ajazu da yake ce masa to an ce lokacin da hafi ya kirkiro wannan waƙan shi ya shahara da ilimin na ne wanda siba wai shugaban na ne ɗalibin sani amma zai zai fi shi basira a ilimi to da aka ɗalibai sai suka watse masa suka koma wajen siba wai to sai ji haushin wannan abu kan ba daɗi ɗalibai ka su watsa maka kuma su koma wajen wajen ɗalibai ka musamman ma malamin lugha min duk malamin lugha yana alfahari da lughansa da ilimin da yake dauke da shi ko na balaga ko na adab ko na hau ko sarku ko makamancin wani to da aka yin haka ji zafi ta ji sai ta fi kaba ya je na ta addu'a Allah ya bashi wani ilimi sabo wanda mutane za su dawo wurinsa shi ne yana ta roƙon Allah a ɗakin ba sai Allah ba shi ilimin haruta. Kura ka shi ne wa abin wuce ke Kuka ce ilmul khalili rahmatullahi alai sababu umaru walali sibori. Kafar da imam ya tsali haram ya tsali rabbal da su min fagil haram. Faza da hu ilmal aro bi na dubara fa akbalan da bin bashar. Kura ka sababinsa shi ne mutane sun karkata zuwa ga sibori. ta ilimin hau kuma shi ne malamin sigobi za ka yi da zai yadda da wannan ba ne ya tafi ya kirkiri wannan wato ilimi na arobi na waka ya dinga sa masa sunaye akwai sababul hafi sababu saqil akwai wata dummajimu wata dun makro akwai fasila sugura da fasila kubura akwai baharun tsaye baharun rajar yayin guda goma sha biyar ɗalibin sai ƙara da ya aka shi wanda ambace shi al-bahrul mutadda'i sai kirkiro su ma'aunai wanda da su ne ake auna ba fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun ita wannan ba hausa ne akwai mustaqbilun mustaqbilun mustaqbilun mustaqbilun mustaqbilun mustaqbilun harurai haka ya dinga yi fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun so dai ya sa musu kuma azbihafar da ilal wannan tafa'ilin suna iya suna iya tafi haka dai kai kan kawai sai sai zama fanni guda amma fannin da littafi kwaya daya yana iya daukan wannan fanni shi wannan ilimin wakan kana iya ƙure shi har tungu in ka karanta mizanu za ko da abin da baka sani ba ka sani a wannan a wannan ilimi ilmul arut to amma tun daga nan ko malamai saboda kudayin ilimi a wajen kenan sai suka zo suka dukufa kan wannan fannin kuma shi ma sai ka karanta shi to da yamma ka karanta shi ba kuma har yanzu da sauran ba shi ne abu suleiman ran ana tattaunawa akan ilimin arud wani babban malami ne ya tsufa shekara tasa'in ana tattaunawa kan ilimin fannin ilimin arubi ilimin tsara waka sai ji kawai shi ba da ta cewa sai aka ji shi da dire na hadda yana mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun yana ta maimaita irin wannan irin su fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun fa'alun kuma ce haka da tsofanka ya ce wallahi wata ran na je wani wuri sai samu ana tattaunawa akan wannan fannin sai na ji ba a kuɗi zan iya cewa ni jahili ne a fannin ban san komai ba ita ce fannun minal fununi la alamu fi shi'a yanzu akwai wani fanni a duniyan nan na ilimi wanda ba san wani abu a ciki ba ya ce wallahi ba zan yadda ba sai na koyi shi shi dai kusa ta yi koyi shi to duk talibin ilimin da yake da irin wannan zuciya to irin su ne suke yin karatu an ce ba iya ilimin gado ba to ka ware lokaci cikin dare a jika kawai kana ta gado kana ta in na ne haka in menene a ji kana ta yi Ko kowane fanni to sai a waye gari ba fannin da ba za ka iya sa baki a cikin sai dai a ce ka fi ƙurewa a fanni kaza amma ba fannin da za a kawo kuma a ce wai kai ba ka da ta cewa kai ba ne ka cika cikin ɗalibin ilimi idan malamin ne ka zama malamin ilimi a ba za a ce maka malamin hadisi kawai ba malamin tafsir malamin fiqhu malamin lugha malamin tarihi a duk inda aka zo ya zama ka sani sai dai ka fi zurfafawa a wani a wani bangare wannan eh, Khalid bin Ahmad al-Farahidi shi wannan ilimin wato hidima amma abin da yasa suka ce qasdan bizzat ya zama baitin an nufe shi an nufe tsara waƙa ne saboda wani lokacin ana iya yin magana ya ta zama waƙa ta kuma ba waka take ne yanzu misali ne qur'ani ba waka bane kuma huwa bi qawli shari kamar yadda kafin suke ba amma za ka yi dauko ta aya kuma sai ka ga ta hau an waka kamar lan na birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu fa'idatun fa’ilatun fa’ilatun fa’ilatun ko za ka kaga ya hau an waka to wannan ba a ce masa waka da baka nufi waka kuma baiti ɗaya ne ke yasa suka ce ba a cewa abu shi'ir sai ya zama baiti uku don baka yi saka kana magana ta kawai ka iya tsara baiti uku ba sai dai baiti sai ko baiti to shi sa abu na nawar wani mutum ne wanda yake yara yin cikin sakon Allah amma dai mawaki ne nawa to shi ne yake su'ul adabu alqur'ani ana iya yin iktibati da alqur'ani a waka in ka kawo wani baiti sai ka ƙarisa da abin nan da da ayan alqur'ani kaman rahidu wa lastu bi sa'ilin allahin ana ba'tu nafsi ala athari sai ka ƙarisa da da da wani abin nan bangare na qur'ani ko kuma wani bangare na wato ainihin hadisi kuma wanzu Allah ba mawaƙi ba ne? amma la na tafi fi awdanihim alla ma yu'adha bi badan fa idza ma shi ta aisha na tafi nas bi qulubin ka ga wani ɓangare na hadisi wannan ba a ce masa waka to amma shi sai ce wannan ayan waka yace qutta fil ardafi satrun min badi'i shiri mawduni lan tanalu birra hatta tunfiqu masu tufiqu kuma qutta fil ardafi satrun min ba zai badi'i shiri mawduni fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun sai ka kuma nan tana na lulbin rahata tun fi komi mata hiku ya hau awon waka to wannan ba waka ba ne domin wannan yakan iya zuwa maka afuwan ka faɗi magana kamar da za mu karanta maza ma baya waka amma kuma ya ce a nan da biyu da karib a nan zuwa abin mutsari mai dai ne ba a ce masa waka da ya kai uku da sai ya zama waka to abu na waka yana yana ɗaukar yin wani na ƙur'ani yana shi ne bai cewa da wal'ubadu ya sukunu ubadu yaskunuha wa dhahab na hawa ash-sharab liyaskin ma qala rabu kawai lil kula sakiru wa qala rabbuka kawai lil musallin ko yi ta ba ya ce kawai ko waylun ma za ba ta tabbatar da masu kwallo ya ce to ka bar masallaci mu tafi wurin shan giya domin Allah bai ce azaba ta tabbata ga masu shan giya ba ma ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah maimakon ya kare sa waylun lil musallin mu masu an ne kahun masu wasa da sallah sai tsaya iya yawon to amma duk da haka wani dan uwansa Muhammad bin Nafi ya gan shi a mafarki ya tambaye shi ya ce masa ya abana wasu ya ce lata hina kunna ke kai wannan wajen ba wajen yi wa alkunna ba ka ce baban wani ba ana ka kira da suna na alhassan bin hani sai ya ce to me Allah ya yi maka kai dai ka rayu dai kana ta yin shekiyanci ka rayu cikin shekiyanci wani hukunci Allah ya maka alahira sai ta ai Allah ya gafarta min da sababin wasu tuka da mai da sababin wasu tuka da mai a lokacin da ina rashin lafiya ta mutuwa Ita kuma wannan ka suna karkashin filola dan uwansa sai zo ya tambayi matarsa ce mata shin dan uwana abu na waka ko wasu baituttuka da ya rubuta ne ka tafi kai gaskiya ban sani ba amma dai lokacin da bai da lafiya ya ce a kama ta tawada da takarda ya rubuta ne abu amma mu ba musamman da ya rubuta mu shi nan sai ya shiga ɗakin sai ya daga filo sai ya samu bai tuttuka guda wanda shi abu na zai rubuta Wai rabbi ya rabbi in إن أظم الذنوب كثرة alimtu bi anna afaka azamu in kana la yarjuka illa musinun faman alladhi yarju al-musii'u al-mujrimu ad'uka rabbi kama amarta tabarruan fa idza radadta yadi faman za yarhamu in kana la yarjuka illa musinun faman alladhi yarju al-musii'u al-mujrimu sai ce ya ubangiji in zunubaina suna da yawa so na san afuwan ka kuma na fi zunubaina yau. idan ya zamana ba mai tamanin rahamar ka sai mai kyautata ayyuka to shi ko mai nuna na ayyukan ramarwa zai kammata yace ya Allah ina roƙonka ina mai ƙanƙan da kaina kamar yadda wato kai umarni to karka sa na koma ina mai tafiya sai ce ya Allah bani da wata madogara sai dai wato ƙasar da kai zuwa gare ka tammanin rahamar sai dai tammanin rahamar ka ita kawai ne sannan da kyakkyawan zaton da nake maka da kuma cewa ni musulmi sai da sababin wannan koma da ya zuwa ga Allah ta'ala lokacin ba da lafiya sai Allah ya farsa to kaga wannan ba mu mamaki shi yasa ba a gaggawa don mutum ya mutu ka san shi da sabon Allah ya mutu ba za ka ta ya shiga wuta don duka kafin ya mutu ba ka san me yayi ba ko ya tuba Allah subhanahu wataala ya karbi tuba duk da cewa wannan mafarki ne amma kuma lalle Allah ta'ala ghafurur rahim Ina iya gafarta mutum kai baka sani ba akwai wani sirri tsakaninsa da Allah a ƙarshen rayuwarsa Allah ta la gafarta da zunubansa kai kuma ka zo kana ta wa'idi cewa yana wuta ko kana fata shi ah, mala ya ce fi tis'atu hadis wannan babi na waka irin waƙoƙi da mu Allah yake yi ba wanda yake so ba wanda wani ya ce ni game mai tsawa akwai hadisai guda tara حديثنا فرقه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المكداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشير قالت كان يتمثل بشير ابن رواها ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزوم حديث علي بن حجر دقى شريك دقى مكداد دقى بابانسة دقى عائشة رضي الله عنها tace an ce wa Aisha hal kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatamassalu bi shay'in min ash-shirk wa za su ina rera wani abu na waka shine ma ta yatamassal ina rera wani abu na waka irin waƙen da larabawa suke yi wanda ba shi yayi ba kala sai tace kana yatamassal bi shiri bin rawaha ina rera wakan Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawaha yana daga cikin mawakan manzala ta sama wanda suke yabonsa ko suke kare shi daga batanci da kafirai suke masa sai to manzala yana maimaita wato ainihin waƙansa kamar waƙansa da ya yi abin nan kamar maimaita waƙansa da ya yi a ranar da ake haka kanta lokacin yakin yakin taron dangi daga da haza ana haka gololo wani rami don kaka shiga maka amma yana tsaran yana tsaran abun nan ƙasa yana cewa Allahumma laula anta mahtadina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzila sakinatan alaina وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبدا ina maimaita wannan waƙan yana yana ainihin wato saran rami annawai ta matsalu kuma yana yin rera waƙan ma wai kulu sai ce wai ati bil akhbari man lam tuzawwidi wannan rabin baiti ne wai ati bil akhbari man lam tuzawwidi man lam tuzawwidi wanda baka bashi guzuri ba wai ati bil akhbari yakan zo maka da labarai wato kana zaune kawai wani abu ya faru sai a zuwa da haɗa maka alhalin ka ba shi guzuri lokacin da zai tafiya ya samu waɗannan ganin labarai tun a zamanin da bare irin yanzu kan labarai a kyauta ba sai ka ba ɗan jarida kuɗi ko wani kowa ma zama ɗan jarida to wannan baitin ba wai na abdullahi bin rawaha ba wa ya tamassal wa ya kulu kaza kaza to wannan wa yafi ka bin akhbari man la tuzawi li dukka ba an ambaci cewa yana rera waka abdullahi bin rawaha sanne fa wannan wannan ba yake ba na abdullahi bin rawaha na tsarfatu bin abd al ami to ba saboda ka tsarfatu bin abd shine ainihin ya rera wannan waka saboda ka zamirin yana komawa abinda ba ambata ba wa yafi ka bin akhbari man lam tuzawi wannan ajazul bayt karshen ne haka manzo Allah yake za mu zama karanta shi waƙan lafi ce ala kulli shay'in ma a zahaba ko lokacin yace zai karanta bai ma sai karya shi ba zai karanta shi daidai ba sai da baka ce Allah ya yi gaskiya ce wa ma ku shi'ra wa ma yabghi Allah bai kura masa waƙa ba kuma bai ma dace da waka ba to farkon baiti shine satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ka bil akhbari man lam ويأتيك بالأخبار من لن تبع له بتاتا ولن تغرب له وقت مولده yace satubbi laka al-ayyam ma kunta jahila kwanaki za su bayyana maka abin da da baka sani ba yau da gobe sai ka sani wa yatika bil akhbari man lam tuzawi wanda baka ba guduri ba ne ya tafiya dawo sai zai yana baka labari maka an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko ba haka bane musamman a zamanin da har ana cewa zakaran maka ko wani malami ne ya dawo ya ce ai zakaran maka ta kai haka a kai rakumi aka ce rage ce sun takaya rage ji a ta kaya ta duk rage yana ta ragewa har ta zawo zakarar najeriya wani ne ka da karya sai a ce rage to ka ga yanzu duk labarai da za ka bayar a baka wanda bai je yana gani za a yi ma iya gana za ka ga za a yanzu rage karya zai da ita kwana uku za ka zauna kana ta ba da labarai kawai ana kewaye da kai kawai yanzu ka gaba haka ba sai ce wanda baka siya masa guzuri ba Waya ya ka sabil akabari mallan tabi'i lahu fatatan Wannan tabari ba ta maw'i wanda baka siya masa guzuri ba baka bashi guzuri ba sai ka baka labari baka ce to ka zo ka bani labari mana ranan kaza a'a haka kawai da zo sai ka mu ji maka labari to shi yasa labarin duniya kana mu'amala da mutane zuba abin da baraka sani ba na labari duniya wannan akwai hikima a cikin waka shi yasa maza zuwa ake maimaita in kaga ina maimaita waka akwai hikima a cikin ta حديث لقب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاهد كلمة لبيد على كل شيء ما خلا الله بائد وكاد أمية بن أبي الصلح أن يسلم Ah, wannan hadisin ingantacce ne shi ma mutafakun alai wancan hadisi na ba shi ma ingantacce ne abu da ya rawaito shi ana bukari da musulmi hadisin abu huraira radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta ce inna afdal kalmati mafi gaskiyar kalma qala aisha wanda wani mawaki ya faɗa kalmatu labi Shi shine labidu min rabi'a al-ali kalmar labi zai zai da cewa ala kulli shay'in ma qala Allah ala ka saurara ka ji kullu shay'in duk wani abu ma Allah in dai ba Allah bane ba idon a fice ne ma'ana zai gushi zai zama shirme shine ma'ana kullu shay'in halikun illa wa ko da abu zai gushe in ba Allah ba subhanahu wataala to zan sama yace ba wani baiti da wani larabawan jahiliya suka faɗa na gaskiya kamar wannan baiti ala kullu shay'in ma khala Allah batin amma ka ga rabin baiti ne akwai ajazu baiti shine wa kullu na'ilin la mahala tazaim ala kulli shay'in ma qala Allah ba'idun wa kullu na'imin la ma'ala ba'id duk abin da ba Allah ba zai kare duk wata ni'ima kuma za ta gushe to amma za su abi kawo cewa duk wata ni'ima za ta gushe ba saboda me saboda ni'iman aljanna ba ta gushe sai dai ni'iman ila labidi bai kamar nan sai sai tsaya a farkon baitin kawai cewa duk abin da ba Allah ba zai kare to amma ni'iman aljanna kuma ba ta kare amma ni'imomin duniya kam da su kare to wannan shine asdaqu baitin qalatul arab din wato baiti da fi kowanne gaskiya wanda laraba suka faɗa amma kaga wajen malamin adab ba shi bane ba zai ga ni na malamin adab malamin adab su malamin waka kenan su baitin da fi kowanne gaskiya a su shine baitin jarir inni la arju minka khairan ajilan wa nafsu mula'atun bi hubbil ajil ni na tsammanin alheri a wurinka na gaggawa wurin mutum an ce shi ko an sa masa jaraban son abu na gaggawa na alheri in abu alheri ne kana kasa maza ka fasa haka suka ce wannan shine baitin da ya fi kowanne gaskiya ta ga wani kuma shi alheri ne ma bai damu yana harkokin zakar bai damu da ma bai daga hankalin sama a kai ba amma cewa kowane abu zai kare in ba Allah ba kaga wannan babu wanda yake ke shakka amma su da yake ba wannan suke hararowa suna hararowa ɗabi'u kawai iri na abin na iri na ɗan adam za ka suka ce duk ma abubuwan da suka fi na abin nan alfahari da waye na duk sai suka dora su akan bai suka jiri wanda jiri kuma abin nan abin nan shi ba abin nan abin a kanar isa a kai shi ba wata zamani jahiliya ba ne kamar amdo wesin alaskun khairar marraki bal maɗaya wa andal alamina butuna rahi Wani ne wanda suka hau dawakai suka ba wa mutane cikin tafin hannu wato akai akai musafaha da da makamanci wannan sai ce wa kada umayyah bin binu abisal an yuslim umayyah bin abi sal ya kusa musulunta ya kusa musulunta wani mawaki ne wanda a waƙoƙin sa akwai akwai tauhidi a ciki lakal alhamdu wannan ama'u wal fablu rabbana fala a a'la minka hamdan wa amdana kuma ba musulmi bane ina cewa duk ibo ya tabbata gare ku duk imomi daga wurin kare duk wani falala naka ne ya mu sai ta kuma babu wani abu sama da kai wajen yibo da wajen ɗaukaka mazala ya ce kada an yi sima ya kusa musulunta wannan kaɗan yana amma kuma ya mutu ga musulunta wannan saboda ba da riko ba da riko to da aka sai kana da riko kamar yadda abu da yake cewa wa ta dinan kar arabtu bi annahu min khayri adiyan bariyati din wajen madamatu au hizaru masabbatin lawajatta ne an albilaka mubina ya san addini manzo Allah gaskiya ne ma kuwa bai musulunta ba wanda Allah bai kaddara masa حديث نقب حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميا فقال هل أنت إلا أصبع دميت wa fi sabilillahi malaki hadisin ah, Muhammad bin Musanna daga Muhammad bin Jafar daga Shuba daga Aswad bin Qais daga Jundub bin Sufyan yace asaba hajarun Rasulullah sallallahu wani dutse ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka binnan asaba hajarun usbu'a wani dutse ya samu usbu'a ya san manzo Allah ta kafa a yakin ne fadan ya sai jini ya tsamfe ta dinga fidda jini wato kamar ya cin tuɓe da dutse ya tsamfe da jini faƙala sai maza su masu yace hal anti illa usbu'un da niti aiki wata yar yatsa ne da kika yi jini amma wa fi sabilillahi ma da iti abin da kika abin shi din kin haɗa shi ne a yaƙi fi sabilillahi wata ya faɗi wannan don kar ma a ji zafin wannan ciwon To wannan baitin magana kuma ne ya faɗe shi ba shi ya faɗa ba ya rera shi ne baiti ne na alwalid bin walid bin al shi kuma lokacin da aka yi sulhul hudaybiya an je a kan kafirai bayan an dawo quraisha bayan an dawo madina sai tuntube da irin tuddai na madina masu duwatsu sai tuntube sai ɗan ya sarsafe ta fita ta kafa da shi ne ya faɗi wannan Shi ne sai hal anti illa usbu'un dami'i wa fi sabilillahi malaki sai ai wannan yatsan kin yi jini kan amma duk abin da ya sa da shi kuma wajen ɗaukaka addinin Allah ne da wanda sun ake yi mini da wanda saboda akwai hikima a cikin wannan saboda in bala ya zane ka sai ka harawo ladan da za ka samu shi kenan sai ka gina da so, shi ga abin mai sauki ne amma in kana duba masifar kawai ba ka duba darajar da Allah zai maka da ya jarabe ka da wannan masifa to ba za ka ji saukin abun ba to in kana karanta waƙoƙin larawa za ka yi ta samun irin wannan hikimomi za ka yi ta samun yanzu kama abokai bin mutanen yana cewa ramani dahru bil arza'i hatta fu'adi fi gisha'in min jibali فصرت إذا أصابني سهام تكسرت النسال على النسال وكنت ولا أبالي بالرزايا لأني من تفعت بأن أبالي بيتي مسيفة تنا تسامنا كتيرا wannan nan wannan tana sai ta yi wani kibiyan in yazo sai karya akan wani kibiyan wani kibiyan ya karye akan wani kibiyan sai ce to nan da abun ya yawa sai na daina damuwa ma saboda damuwa da na yin ma bai mini amfani ba don ka nuna ka zai sauke maka musibar zai ne sauke ke kawai sai na ci gaba da harkokina na daina damuwa ka kaga irin wannan kana karanta sai ka bawa kanka haƙuri da irin wannan ma za maza ma ne ta wannan baitin don ya bawa kansa haƙuri da dan matsala da ya samu na fashewar ya tsatsa a dutse sai akwai daraja a cikin sa tunda wajen yaki ne fi sabilillah حديث نقبة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى فرعان الناس تلقتهم حوادث بالنبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجانها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حديث muhammad bin bashar daga yahya bin sa'id sufyan al-thawri abu ishaq barra bin azib radiyallahu anhu Allah da shi kale yace yace qala lahu rajul wani mutum ya ce masa afarartum an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umar ya kai aba umar kun gudu kun bar manzala sallallahu alaihi wasallam ina nufin a lokacin yakin hunay a lokacin yakin hunay kun gudu kun bar manzala sallallahu alaihi wasallam fa qala fa yace la ban gudu ba yakin hunay ne an yi shi a shekara ta ta takwas bayan wato ainihin hijira saboda haka a lokacin da aka zo yakin da zai ƙari sabai a yi abin nan a hadishi faƙala da yake a yake wallahi ma walla rasulullah ta sama wallahi manzala sama bai juya baya ba walakin walla sara'anun na masu gaggawa daga cikin mutane su suka juya baya talaqatkum hawazin bin nar kabilan hawazin su suka tare su da kibiyoyi ruwan kibiyoyi wa rasulullah ta sama ala bagratihi mazan ma yana kan me yana kan alfadarinsa. wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib Abu Sufyan dan Harith dan Abdul Muttalib akhidun bi rijaliha yana rike da linzamin alfadarin nasa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana faɗa lokacin da aka tarwatse ana ruwan kibiya mutane suna gudu amma yana cewa anan nabiyyu la kadhib ni annabin Allah ne babu ƙarya anan ba Abdul Muttalib ni dan Abdul Muttalib al-Muttalib ka kan sani wannan yakin an yi shi ba an yi fatahu makka sai aka tunguma aka tafi wato abin da aka tafi aka tafi ainihin hune saboda malik bin auf ya dauko kabilan hawazin za su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da su har da dabbobin su da bayan su da raƙuman su da su da shine da aka zo su mutane ne wanda sun kafi harbi malam sun kore da harbar kibiya to sai Mali ya mali su shiga cikin ramin hune wani waji ne hune in su kura idan musulmi sun zo kawai sai su mutu ruwan kibiya mutane ne yan kaɗan ba wata ruwa ma talatin ko ne so da haka da aka zo sahabbai mutum dubu goma sha biyu dubu goma sun zo fatau maka dubu biyu sun mutu sun ta fatau maka amma tsabar ya harbin su da yake ba an karba da suka dinga su kibiya sai da aka dinga gudu ana tarwaya amma manzala ta kuma bai gudu ba yana cewa anan nabiyyu la kadhib anan ibn abdullah abubakar su umar duk ba su wuri ku zo wurina ni ne annabin Allah da karyawa ni ne dan abdul Muttalib jika abdul Muttalib ne yake dan abdul Muttalib saboda jika da ne ko da ka yi dingare mai ta wannan baitin har aka ji muryarsa aka dawo inda ake daga baya aka ji aka alfa musu aka kakkashe su aka kwashe ganiman da suka zo da ita gaba ɗaya to shine yace shine yake tambaya wai kun gudu kun bar manzon Allah a wannan lokacin yace a'a wurin gudu ba sai abin da ya faru masu gaggawa daga cikin mutane sun gudu dai amma hawazin ka sun mana ruwan kibiyoyi talakkarhum hawazin bin nazli al hawazin sune kabila sun sun abin nan sun tarbe su da mai bin nazli da ba wannan kabilan hawazin ne ake cewa sai na Umar ya haddace duk waƙoƙin da suka yi a duniya sai ya haddace waƙoƙin wato shi haddace waƙan yana da mai yana da mahimmanci wajen fassara littattafai ko Qur'ani ko hadisi ko littattafai na larabci in da wanda ke cewa alaikum bi diwani shi'rikum fa inna fihi tafsira kitabikum ku dinga libintan diwani waƙoƙi na larabawa musamman na zamanin jahiliya akwai tafsirin alqur'ani sai yace yana ala baglatihi yana kar alfadari shine baglatihi to amma wa abu sufyan bin haris bin abdul mutalli akhir dana, wannan abu sufyan ɗin ɗan haris dan adnan yana rike da ne linzani to ba abu sufyan da ka sani ne. shi yace wanda abu sufyan bin harbin wannan abu sufyan ɗan uwan manzo Allah ne ɗan babban ne kuma ɗan uwan sa ne na shayarwa to shi ne rike masa wannan abun nan ah, to shine sai wannan wannan wannan waka ne to kun ga a nan ya ce za ka zai a nan da abdul muttalib mutafilin mutafilin mutafilin mustaqilun baru rajul ne amma wanda aka yanke tafilin ba ta kashi to ba waka ba ne. kawai yana faɗa ne sai abun ya tsaro ya zama waka shi zaɓa yake ke ba a ce masa waka a yake masa yake ya zama baiti uku zai zama shi'ar in ya zama baiti bakwai kuma sai zama kasida in ka ji ya yi ƙasida, kasida to aƙalla baiti bakwai mutakabbaiti bakwai ba kasida ba حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيلي اليوم نضربكم على تنزيلي ضربا يزيل الحام عن مقيلي ويسهل الخليل عن خليلي فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرج الله تقول الشرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نبح النبل وانا حديث حديث أبنا إسحاق بن منصور دقى عبد الرزاق دقى جعفر دقى ثابت دقى أنس بن مالي رضي الله عنه إتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وذا سمع يا شيخ مكة في عمرة القضاء عمرة دعك نراموها umratul qada ne umran da ba ai asulul hudaybiya ba aka je aka rama ta a shekara ta bakwai wa ibn rawaha abdullahi dan rawaha yamshi baina yadayhi yana tafiya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yaqulu shi yana cewa khallu banil kuffari khallu banil kuffari an sabili banil kuffari ma'anarsa ya banil kuffari ya ku ƴaƴan kafurai hallo ku kauce an sabili daga tafarkin mazarsa ma'ana ku ba shi waje al-yawma bikin alatan tanzili yau za mu buge ku a wurin da aka tabar mazarsa ma wahayi zarban duka yuzizul hama wanda yake gusar da kai amma yi daga wurin kailulansa wato daga wuyansa kenan za a riba kai da wuya domin kai yana bacci kan wuya ne wa yuzhirul khalila kuma ya shagaltar da bada'i aboki an khalilihi ga barin bada'insa ya manta da abokinsa faƙala lahu umar umar sai ya ce masa yamna rawaha ya ce abdullahi dan rawaha bai ne dai rasu da sassama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramin lahi ta taƙu wa fi haramin la haramin Allah taƙulu kana cewa taƙulu shi'ira kana faɗan waƙa wato in an ce mutum ya ƙulu shi'ira ma'anarsa yana tsara waƙan ba wai yana faɗan waƙa wani ya ya faɗa ba ina gane sai a ce yunshidu shira yana rera waka amma ya kulu shira yana tsara ka ino nake cewa ta ganna bi shi in ma ta ka'iduhu inna ina abi hadha shiri mai dimaru ta ganna ka rera waka ko ba kai ne mai tsarawa in ma ta qa'iduhu ko ba kai ne mai fadan wakan ba mai tsarawa ba saboda shi ma rera wakan wani kage ne na na waka ne wani ya iya ma wakan bai iya rera ta ba wani kuma ya iya rera bai iya tsarawa ba wani kuma duka guda biyu to sai ya ce masa ina wuri ne faƙaɗa na bisa suna sai manzo Allah ya ce masa kalli an huya umar umar ka kale abdullahi bin rawaha falahiya asra'u fihim wallahi wannan waƙan ta fi gaggawan yi musu tasiri min na ba'in nabi fiye da yayyafin kibiyoyi fiye da musu yayyafin kibiya a dinga musu ruwan kibiya kenan wannan waƙan sai ta fi tasiri a zukatansu umratul qaba wato wanzan ya shiga makka umratul qada a tare da shi akwai sahabbai dubu biyu musulmi banda mata da yara banda mata da yara ibn rawaha mawaki ya shahara da waƙoƙi yana tafiya a gaban manzo Allah sallallahu alaihi amma duk waƙansa na alheri baya yin waƙoƙi waɗanda suke wato na sharri to anan ai kamar yana yana abun nan yana yana tsoratar da kafirin yana cewa abin nan kallu banil kuffari an sabili ya ku ya'yan kafirai ku kauce hanya ku ba magana ta sama hanya Kuna ka bani inna akwai ya wanda aka shafe kamar wa kunu ibadallahi ikwana wa kunu ibadallahi ay ya ibadallahi kamar ababakarin da Autu autuka law ajabta ila ma fihi hazzuka law aqalta ababakarin ay ya ababakar kamar abahin fala ta'jal alaina fa anzilna sanukhbiruka al-yaqina لأننا نورث الرايات بيبا ونصدرهن خمرا قد روينا أبا هند معناها يا ya هند ko da aka sai aka shafe yaɗi to yana cewa yau za mu guje ku kuma dukan da za mu muku sai mun fi da kawunan ku daga wuyayen ku kuma sai mutum ya manta da abokinsa babar imo cewa da zai zo duka to kaga wannan barazanan tana da kyau a wajen yaƙi domin tsori ta abokin gaba ne in kana faɗa da wajen kace zan kakkarya ka zare masa ido ko ba za ka iya ba sai tsori ta da kai amma an kano da kai mai rauni ne waye waye to shi kenan shi zai maka barazana to shi sa yaki alharba kudwa to shine maza to yake faɗan haka abinda sai Abdullahi bin Rawaha sai yake faɗan wannan to kenan yau zamu abinda zamu gusar da abin alhamu shi da arrafu barban yuzidul hama da yake gusar da wai abin nan ya sunansa kai an matilihi daga wurin ƙailulansa bakin ƙailula ana nufin daga ne daga wuya wanda ma ubangiji ta ya ce fabribu fawqa al'anabi ko fabribu minhum kull man fawqa al'anabi wuya kai kenan abu ji kai a cire kai kawai daga ainihin wuya kaga alhamu kenan to da aka ce yuzilul khalila an khalil ana siffanta ma wannan rana kamar tashin alkiyama ne domin shine mala la yasalu maulan an maulan wala yasalu hamimun hamiman yubassaru to ka ba mai tambayan abokinsa ko wani daɗinsa a wannan ranar kowa ta kan zai je da kullum gidi minu yau mai izin shanun ya goni shi ne yana tsori ta suna masa wannan fa alkiyamar ku ta tashi kawai alkiyamar ku ta tashi ku ba manzon Allah ta sallama wuri kawai shine khallu an sabi man sai khalli sabilahu karbu da shi kamar wani tabu wa qamu salatan wa atawu zakata fa hallu sabilahu fa hallu sabilahu mana ku dale su karku kashe su shine karbu da ka ba mutum hanya ka tare shi ka kashe shi to sai maza su sai yace sai Umar sai ya tashi shi Umar yana ganin wace dai za a iya yi amma a haramin Makka kuma a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zo ana waki ana waka manzon Allah aka tale shi ai wannan waka sai ta fi musu ta fi ji musu fiye da sukuni a fiye da ruwan kibiya idan ya halatta wake ko wanda babu mai babu haramun a cikin don yanzu a jisi inda inda mina shi inda fi shiri inda mina shiri da hikima a cikin wake akwai hikima amma ba waka wanda za a dinga tangadi ba wanda za ka ji kaman kaman ka fita daga ayyacinka ko kaman kana aljanna wannan shi ne wanda aka hana wanda aka ce yana gadar da me munafurci wanda yake wanda yake samar da tsara an ce tsara wani abu ne za ka ji a ranka kamar ka sha biya in kana yi kamar baka cikin ayyukan ta ba ka sun suna suna birgima to wannan haramun ne mutum ya fita hayyacin ya dinga dukan jikinsa yana birgima yana harbe harbe ya dinga wasu abubuwa na hauka wannan haramun ne duk zai ko irin wannan waƙen kake za ka rera su yadda za su fitar za su fitar kai daga hayyacinka bai halatta ba halatta waƙan da dama an yi su kawai domin a yi tangaɗi ne ka yi kaman kana maye kaman ka sha giya duk musulunci bai da wannan shi ne alghina الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما نفعل فذاك إن وإنما kan أتتم mutane suke bin su. yasa kowane wuri suna kusa kuma suna yin karya a waka su dinga faɗa abubuwan da ba haka ba ne amma irin waƙoƙin da gaskiya ne cikin su suna ƙara ilimi suna ƙara hikima to wannan duk malamai sun da shi ko su abubakar sun yi aiki manzala ne aka hana ba ba sai na maka yake maribal habibu faquttu faquttu فمرضت من هذري عليه شفى الحبيب fa الحبيب fa shufitu min نظري kaga waka ne wani maza da rashin lafiya na gaida shi sai na kamu da rashin lafiya saboda tsorace masa da ne sai maza da kuma ya warke sai ya gaishe ni sai na warke ni ma saboda ganin ya warke baka kaga duk sabai suna irin waka daidaiya ba sa zagewa dai su dai sosai in ba irin wani da aka san su da waka irin su Abdullahi bin hadin irin su Hassan bin shi shine imamu Shafi daga cikin magabata ya fi kowa waka cikin al'aimatu arba amma yana cewa walau da shiru bil ulama yuzri da kuntu yawma ashara min nabi yace ba don waka yana dan taba malunta ba sai dan in malami ne aka ce masa an kace mawaki sai a zo a yi taro a ce ka zo kai waka ka rera waka ita wannan yana rage darajar malunta ba don haka wada sai na fi da biduwa to kaga duk lokacin da malami ya zama waka kawai yake to ya rage wa kansa yi za a ce ga wani mawaki bari mu kira sha'iri ya zo yi a ina a kira ka kai lacca dai shi kuma wancan ya zo yi waka in ma ta alazi ne amma kar ka zama mawaki amma a cikin karatun ka za ka rinda kefa waƙin kamar yadda abdullahi bin abbas da sauran magabata suke yi kana yi kana jefawa kana jefa don ya bayyana abubuwan yadda ake su. to wannan yana da kyau to shi sai ɗauka cewa in a haramin makka ne ba a yi kuma a gaban maza sama maza Allah ce gaba shi ya ci gaba da yi ya ji musu da waka ai waka wani lokacin tana tasiri takan ji musu ke da ma'ainihin ruwan kibiya shine nafhin nafli annablu kibiya ɗaya annibalu kuma wato kibiyoyi wato ainihin masu yawa saboda haka waƙoƙin abdullahi bin rawaha ya fi kibiya tsanani ya kibiya wani ake hatu sinani la al-amun wala samu ma jara al-lisan yace raunin mashi sinin mashi ana masa magani amma raunin harshe ba a masa magani wani ya yi waƙe ya zage ka to an dinga ruwaito waƙan kenan an dinga towa. in rauni ya maka da takwabi ko mashi tilin ka warke ma ka manta da wannan abu amma idan aka maka ji maka rauni da harshe to wannan ba za ka ba za ka manta da shi ba to abdullahi bin rawaha shi in sun yi shine mai bada anka in su hasan bin sabit <clears throat> yana cewa wa nahkumu bil qawafi man hajana wa naqribu ila tahtaliqu al jima'a. duk wanda ya zage mu za mu za mu mai masa da markani da waka amma in jiki da jiki haɗu kuma to wannan za mu duka har sai jini ya fita amma kafin a haɗin kuma za mu da mai da markani da waka haka kuma suka dinga yi haka suka dinga yi hadisi na gaba haddasa ali ibn hujr qala anbana sharikun an simak ibn an jabir ibn samura qala jalastu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthara min 100 marra wa kana ashabuhu yatanashaduna ash-shi'ra ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معه حديث نين قال تشي تلمي زيارة وتوشي إلى الإمام Ahmad. hadisin Ali bin Hujurin daga Shari daga Simak daga Jabir bin Samura radiyallahu anhu Allah da da shi ce jalastu rasulullah sama na zauna tare da maza sama aksara min mi'ati mara fiye da ɗari ya zauna da maza sama fiye sau fiye da ɗari ya fi sau ɗari wa kana ashabuhu sahabbansa sun kasance tanashaduna shira suna rera waka wa yatazakkaruna ashiya suna tuna wasu abubuwa min amrin jahiliya na al'amuran jahiliya wato sun zika tara waƙoƙin jahiliya da abin da ake a zamanin jahiliya wa huwa sakitun yana shiru wa rubbama ma a wani lokacin sun ɗan yi murmushi shi ma sai ya yi. Sau da akwai nishadi a to shi waƙar jahiliya kuma ba wai ma abin da ke cikin lamuran jahiliyan ba shi ma zai ƙara maka tsoron Allah domin in ka duba wasu shirme na zamanin jahiliya irin rayuwar da ake rayuwar dabbobi sai ga musulunci ya zuya mai da mutane masu hankali to banda nan kuma akwai kalmomi da ake samun na larabci irin na da masu wahala za zaka in sun zo maka a qur'ani ko hadisi ko littattafai baka da matsala dama ka riga ka san su ka haddace to sai su zo in sun zo na sai su dinga tina irin waƙan nuru da kaisi irin su waƙan su zuhar bin abi sulma da sauransu irin su kifa nafki min zikira habibin wa manzili بفتح اللوى بين الدخول فهوملي فتوقها والمقرات لن يأخرت منها لما نسجدها من جنوب وشمال إذن بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وعيقنا أن لاهقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذر إن سوف مثلك هبلا قد درست ومرضئ وألحيتها أن ذي تمائم مبيني إذا ما بكى من كلفها انهرف له بشرك وشرك إننا لم يحول irin su ya giddu hadid al-bakari shudda ilaquhu liyaqtuluhu wal mar'u laysa bi ayaqtuluni wal mashrafi mabaji'i wa madunatun zurqun ka anyabi aqwali wannan duk bai tuka ne ne wulqaisi ba don mahimmancin kalmomin da ke ciki ba malamai karanta zama kansu da wani amfani amma akwai kalmomi mai sannan kuma akwai kina abubuwan da suke faruwa na jahiliya irin fatikanci da suke yi da alfahari da suke yi da fasikanci to sai ka tina kuma musulunci kuma ya zo ya tsaftace wato ainihin mutane da kuma alfahari wato ainihin abin nan wanda suke a irin zamani jahiliya kowane mawaƙi da irin abin da ya shahara da shi irin su in mulka ya shahara da fasikanci waƙoƙi na fasikanci amma irin su zuhairu bin abi sulma shi kuma ya shahara da waƙoƙi na nuna jaruntaka ya ce lamma ra'aytul qawma aqbala jam'uhu yatazamaruna karatun ghayra muzammani يدعون أن ترى والسيوف كأنها أشتان بير في اللبان الأكحم يدعون أن ترى والرماه كأنها أشتان بير في اللبان الأكحم يدعون أن ترى والسيوف كأنها لمق البوارق في الذهب المزين كيف التقدم والرماه كأنها ضرب تلعلع في الذهب الأكحم كيف التقدم والسيوف كأنها غوغاج راد في الكثيب الأحيان ما زلت أرميهم بصغرة نحره ولبانه حتى تفلبر بالدم فالور من وقع القنا فزجرته وشكا إلي بأبرة وتحمكم لو كان يدري من محاورة اشتكى ولكان لو ألم الكلام قبلني مكلمي ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها كيل الفوارث ويك أن ترى أقدمي da makamancin wani jin malamai suna karanta shi amma ba lalle a lokacin da ake karatu a dinga faɗan sa ba amma kai abun da akwai abun da ka dauko wanda ya ta maka karatun ka ya fassara maka wasu abubuwa masu wahala wanda wani wanda bai so wannan ba in zo wata kalma kawai ya zo a littafi za ta matsale masa sai ai ta bincike ana hana shi gane karatu saboda bai san irin wa'annan wake waƙen ba ya ta neman kalma kai kuma ka zo dama fassaran ka sani kawai ma'ana kake neman in kuma anan ta fito sai mata fito ba kuma akwai inda zaka je ka same ta shikenan kaga ka tabi a karatu amma in kalmomin ma ya ka nemo fassarar su sannan ka sake nemo ma'ana sannan me ake nufi da karatu ba ka kai ba da sauranka saboda ka dole ne ya zama na kana da akali na irin wani nawa to ne sabai sai su dinga maimaita wani abubuwan manzala kuma yana dariya ita alfahari yanzu su yi ta kawo kofi na alfahari su yi ta kawo kofi na abubuwa na na nuna jaruntaka da na bayan ma duk a karanta amma wani abu ake so a gane na hikima saboda aka sai a basu su yi tayi su yi kaga larabci ya zauna musu kenan abin da aka faɗa cikin littattafai shari'a ba su da matsala hadisi na gaba haddasana ali ibn hujr in mun ce al'amuran jahiliya jahiliya shine kafin zuwa musulunci kafin zuwan musulunci to idan kai wani abu kiri na da a bayan musulunci ya zo ya ce kana yin abubuwa na jahiliya ana mace su jahiliya saboda ba su da ilimi shi yasa abin nan abu musal ashari da ya zo abu zabi abuwa abu zai daga fari ya aibanta bilal da cewa shi dan baiwa ne yace yamna sauda ya kai dan bakar mace saboda mutumin Itofiya ne asalin sa dan habasha ne sai sai ce a ayyar banza ta ce a ayyarta hu bi ummihi inda kamru'un fi ka jahilci za ka aibanta shi da mahaifiyarsa to kai kana da kana da dabi'a na jahiliya tare da kai ga ga dabi'a jahiliya shine cin mutunci da rashin daga kafa da hauka da fatidanci da zalunci duka ba abin da babu har alfahari yake ma da zalunci da ha'inci duka to kaga mutunci ya tsaftace mutane daga wannan to idan suna yi manzo Allah ya shiru sannan kuma ya murmushi wani lokaci Mun abu ya burge shi haddathana ali ibn hujr qala anbana sharik an abdul malik ibn an abi salama an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ash'aru kalmatin takalama biha al-arab kalmatu labidi ala kulli shay'in ma qala Allah ba'di hadithi ne ga cikin bukhari da muslim hadithin ali ibn hujr da sharik da abdul malik umair da abu salama daga abu hurairah daga manzala ta sama yace ash'aru kalmati mafi kyawun waka ko mafi kyawun kalma ta kallama biha al-arab wanda laraba suka yi magana da ita kalmatu labini ita ce kalmar labini bin rabi'a al-ali shine ala kullu shay'in ma qala Allah bali sai ku ji duk abun da ba Allah ba to ba ilin barnani ma'ana zai bushe wannan kamar maimaiti ne ko amma wancan cewa ai asdaqu baiti ko mafi gaskiyan wato baiti nan kuma sai ita mai ash'aru kalimatin qalatul arab wato laraba masu waka kenan kullu shay'in ma khalallaha ma khalallaha abinda ba Allah kalana daga cikin adatul istisna idan ka cire ma din kana iya mai da shi harafi ka ce khalallahi ko khalallaha la'itullah abinda hasha quraishin fa inna allaha faddala alal bariyati bil islam wa din ha sha quraish kana yin fada ko kace ha sha quraish amma in ka sa ma masdariya to dole ka da zama fi'ili sai ka ce ma halallaha ba za ka ce ma halallaha ba aitu nasa ma ha sha quraish fa inna la mu to da ka ma ha sha quraish idan sai ka sa ma to dole ne ya zama ji kawai hadisi na gaba حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته مئة قافية من قول أمية بن أبي الصلب الثقفي كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هي حتى أنشدته مئة يعني مئة بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم حديث إنجلتي حديث إمام مسلم ولا حديث Ahmad bin Mani da Marwan bin Muawiya hadisin Abdullah bin Abdurrahman daga Amr bin Shari daga baban sa kale yace kun turi fara da sama na kasance dan kuturin manzala ta sama wanda manzo Allah ya goyo a bayan dabba yace fa an shattuhu sai na rera masa mi a takafiya baiti baiti dari na rera manzala sama min qauli umayyah bin sal bin abi sal daga waƙar umayyah dan abi sal Baiki dari na rera masa as-saqafi kullama an shattuhu baitan duk lokacin na rera masa wani waka kalali annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza sa ce mini i mana ka kara kamar mutum yana abu da kace yana hmm, yi yana zuba kana hmm, hmm. kaga kamar ka ce kara ne to shine i yana yi kaga in kai shuru to sai ya tsaya haka ce sai dinga zabura kawai yana kara haka maza da yake ya kara hatta an shattuhu mi'an har na rera masa baiti ɗari ya ni baita ya haddace wakan mutum ɗaya umar yadda bin abi sad a sa'abi wakansa kawai baiti ɗari ya rera masa sai za ka sauran waƙoƙi kuma na shawara ujjahiliya da sauran irin su waka sa'adu bin sa'adu sai ya ce kullama abin nan uh, ina wani faƙalar nabi sassama in ka da na yusuf ai umar yadda bin abi sad ya kusa musulunta in ka da na yusuf wallahi ya kusa ya musulunta shi ne ma'ana wani ya kusata ya musulunta me ta ya kusata ya musulunta da musulunta ba ya mutu kafuri tare da cewa waƙoƙinsa suna ɗauke da wasu ma'anoni na tauhidi shi sa manzo Allah ya kusa ya musulunta saboda kamar da ɗazun na karanta mana yana cewa lakal hamdu wannan na'ama wal hamdu rabban fala a a'la minka hamdan wa amjada dukkan godiya ta tabbata a gare ka duk yabo naka ne dukkan nimomi da gaurin ka duk wata falala ya ubangiji sai ko babu wani abu sama da kai a wajen godiya da kuma wato ainihin girma kaga wannan ne akwai mai akwai tauhidi a ciki amma kuma bai musulunta ba wani da mai cikin cewa tajarid umuru ala hukumar al wa fi ayyi al-hawadith mahbubun wa makruh فربما سرني ما كنت احذره وربما ساءني ما كنت ارجوه yace dukkan al'amura suna gudana akan hukuncin kaddaran Allah yace kuma a cikin abubuwan da Allah yake kaddarawa akwai abin da dan adam yake so akwai abin da dan adam ba yace da yawa abin da ba na son ya same ni kuma in ya same ni sai ya sani cikin farin ciki ba na son sa amma in ya faru kuma sai ji na cikin farin ciki da yawa kuma akwai abin da nake tamani in samu amma in na samu kuma sai bata mini rai kaga wannan maganu ne masu kyau Allah kawai shine ya san wato abu mai kyau da mara kyau a cikin kaddararsa don sirrin Allah ne su subhanahu wa ta'ala to shine manzon sa yake cewa ai wannan ya kusa musulunta ya kusa musulunta hadisi na karshe haddathana Isma'il ibn Musa al-Fazari وعلي بن حجر والمعنى واحد قال أنبأنا عبد Abdurrahman بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحبان بن ثابت منبرا في المسجد فيقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ينافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافه أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن حديث إسماعيل بن موسى da Ali bin Hujr duk ma'anansa ɗaya dukkanin suka ce Abdurrahman bin Abi Zinad suka gaya masa ya gaya musu shi ko daga Hisham bin Urwa daga sa Urwa bin Zubair daga Aisha radiyallahu anha tace manzo ta kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ba'u yana ajiyewa wali Hassan bisa ga Hassan bin Sabin minbaran minbari wato yana kafa wa manzo yana kafa Hassan bin Sabin minbari fil masjid a cikin masallaci ya komo alaihi qa'iman ya tsaya akan sa yana tsaye yufahiru an da ta alaihi yana yi wa kafirai alfahari da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi yana bayyana darajojin manzon Allah wa kafirai don su nuna don ya nuna musu manzon Allah ba karamin mutum ba au yunafihu ko au kana ko cewa yi yunafihu yana kariya yana kare manzon Allah shine ma'anar yudafi yunafihu an yudafi wa yukhafi yana karba manzon Allah fada kuma yana kare shi wa yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ta'ala hakika ubangiji ta'ala ayyidu hasana yana karfafa hasana min sabbi ruhul qudus da malaika jibril shine ruhul qudus wato rai mai tsarki ma yunadihu matukan yana kare maza su fada yana kare shi au yufasiru ko kuma yana arfarewa kafurai an rasulullah sallallahu alaihi wasallam dangane da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Allah yana masa ilhama fa shine ma'anar wannan so da aka wani lokacin ka zo kana wa'azi sai kanka baka san ma me ne kake me za ka faɗa ba amma kana yin kana samun taimakon Allah kana rasi wasu abubuwa na barna da shubuhohi da shirka da bidiyoyi to taimako ne daga ubangiji ta ana haka sani in yanzu yana faɗan darajoji mazarfa yana yi wa kafirai raddi yana nuna musu su ba komai bane yana karɓa masa faɗa to ana masa ilhama Allah yana karfafa shi da ruhul qudus ruhul qudus shine mala'ika jibrilu kamar yadda ubangiji da Allah ke cewa kun nazzalahu ruhul qudus min rabbi nan ka jibrilu nan rai ran ran sarki saboda yana kawo wahayi mai raya zuciya kuma shine ar-ruhul halim rai amintacce wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala fihi ruhul amin rai mai sarki shi sa sadu bai sabi ne ambace shi yake ambatan sama da wannan sunan Ina cewa wa jibrilu aminullahi fina wa ruhul qudus laysa lahu kafawu shi shine aminin aminin Allah a cikin mu amini na wahayi amintacce kuma shine ruhul qudus bai da irin sa a cikin mala'iku wato rai wato ainihin wato mai tsarki to manzo yana kafa masa minbari a lokacin da yake yin wani saboda mai saboda akwai fa'ida a ciki lokacin da aka yi fatahu fatahu makka abin a shiga garin makka ana shiga da abin waka ya fara yi yana cewa adinna hailana illan tarauha تقيم النقى موعدها ابتداء يبارين الأسنة مزجيات على أكفاتها الأقل الزمان تظل جيادنا متمطرات وتلدمهن بالقمر النساء ونهجم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء فإن أبي ووالده وحرزي لإرث محمد منكم فداء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدهه وينصره صواء أتعجوه ونفله بكفج وخيركما لشركما الفداء ala abdin aba sufyana anni mughalghalaka laqad barika al-kifar haka dai dinka jefa musu irin wannan kibiyoyi na na waka ne sai su dinga jin kawai ana ta lalata su su ko musulmi suna samun suna samun kwarin gwiwa shikenan ana yi sai sa in da aka zo tona kanda yana ta waka saboda a samu kwarin gwiwa na tona wannan rami. ko gini masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu fa zaka minna al-amalu mudallal duk wannan fa'idodi ne lokacin da aka zo ana tafiya yaƙi irin su abdullahi bin rawa irin su hasari mai sabi ɗin idan suna wannan waƙin kawai za ka je ka kawai kai kan kuka mutu ma babu wani matsala ba za ka ji tsoro a cikin ka ba ma to haka sabon manzala ta wasu kai shi yasa manzala kuma ya san akwai fa'ida a wannan sai dare su su dinga yi an gaje kana sai ya wasu shirme kana ta faɗa abubuwa na ƙarya a waƙan sawaye wannan duk shirme ne kawai kai maza zuwa ya ce masu tura wa su yi madayin duk wanda ya zo yana ka da abun da baka tibbatu da shi baka ɗauki ƙasa ka watsa masa fiskan sa zai na sai kai ka ne da baro ka ko yi ta yi ba ka ya san karya ne kai ma ka san karya ne ba haka kake ba ka zo ne wa shi warawa ya tabi mu zuwa wani tuni su ke suke bin su har ka zo kana ta bashi kuɗi yana ta bashi kuɗi wa yana ka yana ta karya kawai ya kamata ka watsa masa ƙasa ne kawai ya kamata ka ji tsoro ne in mutum ya zo yana ka ya ce Allah mana to a sani bi ma ya وغفر limana ما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون يا الله كaka kama ni da abin da suke faɗa ne wannan ka gafarta min abin da ban sani ba ka sa ni na zama mafi alkhairi fiye da abin da suke faɗa kace ya man satarta ma'aibi wa masalibi waja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi law alimu biha kabirati la basalam alayya man yalqani إلهي لا تعذبني فإني مطر بالذي قد كان bi يظن wa inni خيرا وإني لشر الناس إلا تعوان ina uri babin waka ne wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh